Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkamu da sake saduwa da ku a wani tashar tamu ta gaskiya 24 TV. A yau mun kawo muku bayanai kan jerin jaruman barkwanci na India da suka mutu. Amma kafin nan ku danna ma subscribe da kuma alamar karawa don samun shirye-shiryen mu mun gode. Na da Venu Madhab ya fito a cikin fim din mas amma bai sami wani suna wanda masu yan fassara fina-finan india zuwa harshen hausa za su kira shi da shi ba sai a fim din munna daga nan ya samu suna cokali tun a shekarar 2016 zuwa 2017 aka fara cewa ba shi da lafiya amma ya ce shi lafiyarsa kalau a cikin shekarar 2018 ya bayyana cewa ya dakatar da yin fim zai fada harkar siyasa sai dai kuma kafin haka ta faru ne hantarsa da kodarsa suka lalace hakan ta sa aka garza da shi asibiti inda a can ya mutu ya mutu ne a ranar 25 a watan tara na shekarar 2019 Na biyu MS Narayana. cikin sunansa mai Melaparapu Surya Narayana. Amma ana gajarta sunan a ce da shi MS Narayana. Amma dai wasu sun fi kiransa da kwarkwar sinu. Wannan jarum ya kasance ko a zahiri yana yawan kwalbewa wato dai ɗabi'arsa a fim ta shayuwa har a zahiri ma haka yake. MS Narayana lokacin da ya ji abokinsa Bramanandam ya shiga kundin jarumta na duniya wato Guinness World Record saboda ya fito a fina-finai 750 a cikin shekaru 21. Shi ma sai yayo alkawari muddin yana raye sai ya karya wannan rekod ɗin. Ya dukufa wajen yin fina-finai har dai ya samu ya fito a fina-finai 750 a cikin shekaru 17 kacal. Ya cika burin nasa ne a shekarar 2014 ana tsammanin fim din Alu Arjun mai suna Ras Guram wanda algaita suka sa a sunan don rigima shine cikon na 750 ne. Ya samu shiga Guinness World Record amma bai sami damar karbar kyautar ba. Shan barasa ya lalata masa hanta ya kuma mutu a ranar 25 a watan 1 ga shekarar 2015. Na uku, Jayaprakash Reddy ya kware wajen fitowa a minista ko kuma ya fito a kawu wai lokacin har adadin da ba kan fitowa. Ya fito a matsayin minista cikin fim ni Shadow da alagaita suka sanya wa suna Inuwa. Ya taka rawa a matsayin dan daba a cikin mara tabbas amma ya sami sunan kawun babji ne a fim din masheki. Lokaci da ya gamu da mummunar bugawar zuciya ya mutu a ranar 8 ga watan tara na shekarar 2020 a gidansa. Na biyar Vivek ko kutuna mai zuwa jarabawar neman aiki har sau biyar a fim din makawansu na Vijay da Algaita da studio suka fasara. Kwarai shine dai yalla bai mijin dal din na fim din namijin zaki. Ya fito a fim din namijin zaki a matsayin yalla bai mijin dal amma ko kun san cewa a duk fina-finansa babu wanda ya yi kafce mafi kayatarwa sama da fim din makawansu na Algaita da suka fasara. Ya taka rawar zuwa jarabawar neman aiki ne kawai a wannan watan da muke ciki na Afrilu shekarar 2021. ya je a karbi maganin cutar covid-19 ya sha amma kuma a shashi daga watan afrilu ne aka garza da shi zuwa asibiti inda aka sanya shi a dakin icu ya sami matsalar numfashi da kuma zafin kirji bayan ya mutu mutane suna ta cewa a yi maganin covid-19 da ya sha shi ne ya sanadiyar mutuwarsa amma asibitin sun karanta hakan kuma dai ya vivek dai ya mutu sha hudu ga watan afrilu a shekarar 2021 Mun goya da kallon wannan bidiyo. Ku dinna ma subscribe da kuma alamar karrawa ga wayanda suke sabbi a wannan channel namu.